بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتف أثرهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أقوالنا وأعمالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha biyu ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da takwas ga watan august shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammad alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda kafin hutu na azumi mun kwana a ƙarƙashin bayanin da malam ya kawo mana na nasiha ga shugabanni da kuma wa'anda Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura musu jibintan al'amarin al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun daga kan iyaye har sama wato kowanne da yanayin yankin haƙƙin da yake da shi to a yau insha Allah subhanahu wataala za mu tashi a wata nukufa mai mahimmanci ko fakara mai mahimmanci da malam yake cewa wala tazkur ahadan min ummahatil mu'minina radiyallahu anhunna illa bi khairin malam yace daga cikin aqidan mu ta ahli sunnati wal jama'a shine wala tadhkur ahadan min ummahatil mu'minin kada ka ambaci daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda iyaye ne ga dukkan mu'minai radiyallahu anhunna Allah ya ƙara yadda a gare su gabaki daya illa bi khairin face da alkhairi wannan jumla takaitacciya tana da fadi a wajen ma'ana na farko raddi ne malam yake yi ga waɗanda wato suke suka ga matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wa'annan ko sun rabu kashi kamar haka na farko akwai munafukai munafukai su ne na farko wanda sun zargi matan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da zina na farko wanda aka fara zarginta ita ce siddiqatu bint siddiq radiyallahu anha wa an abiha wato nana aishatu mai gaskiya yar mai gaskiya wanda abdullahi bin ubay bin salul yana daga cikin waɗanda suka kururuta wannan maganar cewa nana aishatu ta yi zina da safwan bin mu'attil wanda asali safwan bin mu'attil shi sahabi ne wanda idan an tafi yaki yana biyowa baya ne saboda idan akwai abin da aka manta sai ya ɗauka ya tafi da shi lokacin da na naishatu ba ta riga ta yi nauyi ba bi mana ba ci nama ta ƙoshi ta yi ƙiba ba tana cikin tanti bacci ya ɗauke ta sai ta ɗan fita gefe tana bacci to da aka zo ɗaukan tanti aka ɗauki tanti ko aka ɗaura shi akan raƙumi tsammanin cewa tana ciki shikenan sai suka tafi shi kuma wannan sahabi yana biyowa baya saboda ababen da aka bari sai ya kwasa ya tafi da su yana zuwa sai hango mutum a shingide kalman da ya faɗi kamar yadda na nashir ta faɗi shine istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalman ita ce kadai abin da ya faɗi yana zuwa daidai wajen sai ya sunkuyar da raƙuminsa na nashir ta hau raƙumi ta ce har muka kai wajen da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Yake, bai juyo ya kalle ni ba balle ya ce min me ya faru har aka baki anan kawai tafiya ya dingayi yana rike da akalan raƙumin saboda kamewa tasa amma a lokacin da suka yi gab da isowa wajen da su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yada zango sai aka fara ce ce ku ce ai wace ce a can na na Aisha ne da waye safwan bin mu'attil kenan kaza ne kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan har ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai matsayin da ba zai iya gaskata matarsa ko karyata ta ba akan wannan tuhumar da aka yi mata abin da ya fito a bakinsa ya ce tafi gidanku yake cewa nana Aisha ta tafi gidansu nana Aisha ta dawo gida za ta yi wa babanta da mahaifiyarta magana suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gaskata ki ba to mu za mu gaskata ki ta ce na tabbata Allah daga sama zai barrantar da ni to wannan shine kagen da aka yi wa nana Aisha har Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul nur na barrantar da ita daga wannan kagen da kuma wato zina da aka ce ta yi da safan bin mu'attil to malam yana magana ne saboda raddi ga munafukai saboda suna ambatan na shatu da wannan kuma imamu ibn kathir a karkashin wannan sura karkashin innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wallazi tawalla kibrahu lahu azabun alim Allah ya ce lallai waɗanda suka zo da kage usbatun minkum wasu ɓangare ne daga cikin kaf ku tunanin sharri ne gare ku tabbas alkhairi ne gare ku kowanne daga cikinsu daga abin da ya faɗi da furucin da yayi akan nana Aishatu yana da azaba mai raɗaɗi. wanda imamu ibn kafir yake cewa faqad ajma'a al-ummatu qatibatan al-umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sun haɗu ga baki ɗayansu anna man ramaha billadhi rumiyat bihi duk wanda ya jefi na Aishatu da wannan kalman da aka jefe ta da shi bayan Allah ya saukar da ayoyi na barrantar da ita fa huwa kafirun to wannan mutumin ya kafirta saboda ya karyata wa kenan Allah subhanahu wataala wanda ya barrantar da ita daga sama to shine ne malai yake cewa to ba za ka ambaci ɗaya daga cikin su da mummuna ba abin nufi anan sukan da ake yi wa nana shatu munafikai suke yi akan cewa wai ta yi zina da eh, Safwan bin Mu'attil to bayan nana Aisha kuwa akwai Mariyatul Qibtiyya radiyallahu ta'ala anha ita ma haka yanda aka zargi nana Aisha ita ma haka aka zarge ta cewa tana zana da wani mutumi asalinta bakiftiya ce yar misira ce kyauta ce wanda muqawqis ya ba hatib bin abi balta'a ya kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura shi ya tallata masa musulunci to ganin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya maida ita sadaka ta haifan mai Ibrahim shine dan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu daga wani nana nana Khadija saboda ƴaƴansa ga baki daya daga nana Khadija ne banda guda daya shine Ibrahim wanda al Qibtiyya radiyallahu ta'ala anha ita ce ta haife shi kamar yadda ya zo a cikin wato sahihu muslim hadisin jabir bin abdullah radiyallahu ta'ala anhuma lokacin da wannan mutumin yakan ziyarci mariyatul qibtiyya ya gaisa da ita idan ya gaisa da ita sai ya wuce to sai kamar yadda abdullahi bin ubay bin salul da tawagarsa munafukai suka yi wa nana shatu wannan zargin sai aka fara cewa ai wannan mutumin da ke zuwa wajen ta ba'iza ne yake yi da ita tafiya yi tafiya har labari ya zo kunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga can ya nuna maka manzon Allah bai san gaibi ba sai da Allah ya saukar da hukunci ko ya barrantar da ita to anan wanne ne Allah yayi shine Allah ya barrantar da shi na zahiri ya barrantar da ita na zahiri manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Ali bin Abi Talib wannan mutumin da ke zuwa wajen ta je ka kashe shi dan kasancewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba shikenan Ali bin Abi Talib sai ya doshi kan wannan bawan Allah yana zaune da ya ga ya doso kansa ya zaro takobi sai ya iba da gudu ya arce ali bin abi talib ya ci gaba da binsa da gudu yana binsa da gudu har sai da ya kai gindin wata itaciya sai ya fadi a lokacin da bawan Allah nan ya fadi a daidai gindin wannan itaciyar ali bin abi talib sai ya dauki takobinsa haka ya daga yana so ya lumama wannan bawan Allah sai bawan Allah ne yana daga kafansa haka yana cewa ni me ne maka fankashafat sau'atuhu zani yasa sai zani ya kwaranye fa huwa rajulun majbubun sai gashi nan ba yi da azzakari kwata-kwata gabansa a shafe yake kaman cinya kaga ina maganan me a nan shi kenan sai Ali bin Abi Talib ya mai da takobinsa a cikin rigan takobin sai ya koma wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutumin nan da ake zarginsa cewa yana zuwa wajen mariya kiftai har yana magana da ita ai mutum ne wanda bayi da azzakari haka Allah ya lice shi gabansa a shafe yake kaga ina maganan zina kaga babu to kaga wancan Allah ya kubutar da ita da wato aya har zuwa ranar tashin kiyama wannan kuma gashi nan zahiri ya kara tabbatar da ita cewa ba mazinaciya bace kaga kowanne wato Allah subhanahu ta'ala ya barrantar da su daga jinginawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani abu mummuna tattare da su saboda matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin iyaye suke ga duk wani musulmi mu'mini shine yasa Allah madaukaki yace annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim Manzan Allah sallallahu alaihi wa shi ya fi cancanta wajen girmamawa wajen fifitawa ga mumini akan kansa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim suna tafiya tare da sayyidina Umar bin Khattab Manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi sayyidina Umar yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ya ma'aikin Allah ina son ka fiye da komai a doron ƙasa amma ban da karan kaina na fi son raina fiye da kai sai manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya ce mai la ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika yace ba za ka taba zama cikakken mai imani ba sai ka ji kana so na fiye da karan kanka a take a wajen sai sayyidina Umar ce la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in hatta min nafsi ya ma'aikin Allah ina son ka fiye da komai hatta karan kaina sai manzo Allah ya ce al'ana ya Umar yanzu ka zama cikakken mai imani to kaga anan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min nafsihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku ba zai zama cikakken mai imani ba sai ya ji ya fi so na fiye da karan kansa da mutane gabaki ɗaya da ɗansa da matarsa da kowa a duran ƙasa to shine kaga annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wajibi ne ka so manzon Allah fiye da kanka ka so manzon Allah fiye da babanka ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da mahaifiyarka ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da matarka ka so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da ƴaƴanka shi yasa Sa'ad da Talha a lokacin da aka yi yakin Uhud suka musamman ma Talha ya miƙa wuyansa ga baki ɗaya wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har sai da manzon Allah ce irmihim ya talha ka abi wa ummi ka harbe su ya kai talha babana da mahaifiyata su zama fansa gari ka ya talha aka kawo takobi za a soka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam talha ya juya bayansa ya tare wannan saran da bayansa aka ƙara kawo harbi da sara ya sa hannunsa ya tare manzan Allah har sai da hannunsa ya koma kamar shan inna saboda kare manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ce idan na tuna da yakin Uhud sai na ce ai yakin su Talha kenan ya riga ya kwashe lada tunda manzan Allah ce babana da mahaifiyata su zama fansa gare ka ya Talha harbe su ya Talha saboda a lokacin suna daukan damar da suna so su kashe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Talha ya tsaya tsayin daka duk wani tsara da suka da za a kawo sai dai ya jira a bayansa da hannunsa kaga annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim sai Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iyaye ne ga dukkan wani mu'mini kamar yadda imamu ajuri ya kawo su a cikin littafinsa a shari'atu a wajen babin falalar na na aishatu lokacin da wani munafiki suna cece kuce da wani mumini sai ya ce na rantse da Allah na na aishatu uwa ce ga duk wani mumini shi wancan sai ya ce na rantse da Allah na na aishatu ba uwa ba ce ga dukkan mumini sai aka zo wajen na na aishatu ake mata tambaya ga mutanen can duk sun rantse kuma dukkansu su ba su yi kafara ba sai ta ce e ba wanda zai kafara Haka ce me yasa kika ce haka ya ummul mu'minin ta ce na farkon can da ya ce ya rantse da Allah ni uwar mu'mini ne mu'minai ne ba zai yi kafara ba saboda abinda Allah ya ce kenan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum shi kuma wancan da ya ce ya rantse da Allah na na shatu ba uwar mu'minai ba ne ai munafiki ne saboda haka ba yi da wani eh, abin nan warware rantsuwarsa da zai akan kafaran wannan rantsuwar tunda daman munafiki ne bai yadda ba kuma to ya za ya yi kafara kai tunda bai yadda da ita ba to saboda haka to shine malam yake magana akan wannan kaga wannan munafikai kenan to waɗanda suka biyo bayansu wajen musgunawa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma wato 'yan shi'a wanda su kuma sun soki na Aishatu radiyallahu ta'ala anha akan cewa wannan zargin da aka yi mata a zamanin manzon Allah har yau suna zarginta da shi ba wai sun tsaya kan na Aishatu kadai ba hatta Mariyatul Qibtiyya ma suna zarginta cewa wannan zargin da aka yi mata tun farko ko to su ma har yau suna zarginta shi sa da za ka tambayi rikakken wanda ke cikin irin wannan aƙidar tambayansa za ka yi ma 'ya'yan manzala guda nawa ne zai ce ma guda shida ne zai cire mawa ibrahim saboda su a wajen su ibrahim ɗan zane ne to idan tafiya ya yi tafiya zai ce maka ma ya'yan manzan Allah ba ko ɗaya mutum ɗaya ne yar manzan Allah wace ce sai ce maka Fatima sauran fa sai ce maka agololi ne a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce a su to shi sa sai malam yace mu a aƙidar mu ta Ali sunna ba ma ambatan ɗaya daga cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da muni hafili ma akwai nana hafsa ita ma sukan ambace ta da mummuna saboda babanta umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu to shine malam yace mu aqida mutalis sunnati wal jamaa ba ma ambatan daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wani muni sai da alkhairi saboda haka dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya kai na na Aisha falala bayan na na Khadija ina fata an gane bayan na na Khadija babu wanda ya kai na na Aisha falala me yasa saboda hadisi ya inganta yana na a cikin sahih Bukhari da Muslim hadisin na na Aisha da kanta take bada labari wata rana matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka sami wato Fatima radiyallahu ta'ala anha suka ce ki je ki tuntuɓin mana babanki wa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da nana Aishatu baya mana adalci akan wa matan wato soyayyen da yake yi wa nana tu da nana Fatima ta sai ta ce ga abinda wato iyalanka suka tuntube ni akai in zo in tuntube ka akan sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalli na na Fatima yace ashe ba za ki so abinda babanki yake so ba sai ta ce ina so sai ce to nana Aisha ta ina santa kaga me ke nuna darajawa nana Aisha har ila yau hadisin Amr bin al-As ruwayan bukhari da muslim wanda imamu ajuri ya zo da shi a cikin falalan na na a cikin littafinsa a shari'a aka tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wa ayyun nas ahabbu ilayka ya rasulullah wai a duk duniya a cikin mutane wa ka fi so qala aisha sai manzon Allah ce na na aisha tu na mai tambayan nan sau uku yana ta cewa na na aisha tu sai na ce wa minar rijal a mazafa qala abuha sai ce babanta siddiqatu bint siddiq a duk duniya cikin maza a cikin mata ba wanda yake so kamar wa nana aishatu bayan wa nana khadija shine magana nana aishatu da kanta tace ban taba kishin matar da ban taba ta ba kamar kishi na ga nana khadija tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman zai yanka rago guda daya ya kasa naman ya ba duk kawayen na na khadija bayan rasuwar ta fa tunda bayan rasuwar ta ne auri na na Nana aisha ta ce har wata rana ta ce mai wai kai me yasa kake wahalar da kanka akan tsohuwar Qurayshawa da ta riga ta mutu Allah ya canza maka da wanda ta fita manzo Allah ce Allah bai canza min da wanda ta fita ba tace tun daga ranar sai nayi shiru to na ƙara magana akan wa na Khadija saboda me nana khadija manzo Allah ya ce ita ce ta haifa min ƴaƴata ƴaƴana ita ce ta min kaza ita ce ta min kaza manzo Allah na ta ambatan ababan da ta yi saboda a lokacin da ake manzo Allah ke bukatan taimako ta taimaka mata ta taimaka masa da me tunaninta ta taimaka masa da me da dukiyarta shi sa shekarar da ta rasu ake kiransa malaman tarihi ke kiransa amul huzn shekara na bakin ciki saboda nana khadija ta rasu sa'annan kuma ga kawunsa abu talib shi ma ya rasu saboda daraja da daukakan da take da shi haka ita ma nana khadija mala'ika Jibril ya mata sallama mala'ika Jibril ya mata sallama tana rike da akushi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ce ga nana khadija can zuwa idan ka isa gare ta ce ina gaishe ta haka kuma ita ma na na aishatu tana tsaye sai ta hango ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can a hadisin bukhari da muslim yana tsaye da wani sahabi da ake kira dihiyatul kalbi saboda kyakkyawa ne wannan sahabin in mala'ika jibril zai zo da siffan dan adam da siffan wannan sahabin yake zuwa sai nana khadija nana aisha take tambayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za ina ganka kana tsaye da dihiyatul kalbi sai ce ai ba dihiyatul kalbi bane mala'ika jibril ne kuma ya ce inna isa gare ki in miki sallama ta ce wa alayka salamu ya jibril alaihi salatu wassalam ta amsa wannan sallamar kaga daraja da ne da matsayi nawa nana aishatu radiyallahu ta'ala anha to dukkan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar da nana Aishatu take da shi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar musamman yakan shiga daki ya je gidan Nana Hafsa dakin ta yace to kin ga idan manzon Allah yana sha'aninsa da wannan jayyarinyan kake shiga kake musu shishigi bakin ki alaiku kake musu shishigi wace me kenan yake nunawa soyayyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ga Nana Aisha ya fito fili shi yasa ya rasu ne a ƙarƙashin kirjinta da wuyanta yana daga cikin abin da take tutiya da shi lokacin da take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake rashin lafiya a ranan da yake ɗakin maimuna gwangwan abdullahi dan abbas sai manzo Allah ya kasa tashi daga nan ya nemi izini a bashi dama ya zauna yayi jinyan rashin lafiyarsa a ɗakin nana ishatu saboda hakan lokacin da ya zo rasuwa yana karkashin wuyanta da ƙirjinta haka ta rike shi kuma a ranan a daidai wannan gargarar dan uwanta Abdurrahman bin Abi Bakr siddiq radiyallahu anhuma ya shigo a hannunsa akwai aswaki to jin jikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji a wannan lokacin baya iya magana sai ya kura mai ido haka yana ta kallonsa ta ce sai na gane fa'alimtu annahu yuhibbu siwak na san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana son asuwaki fa qultu akhudhuhu sai na ce masa in karban maka aswakin ne saboda jinjikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ji baya iya magana fa share bi ra'sihi an sai manzan Allah ya haka da kansa tace fa kastuhu sai na karba aswakin daga dan uwana na mika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda jin jikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ya kasa tauna aswaki tace fa akhasuhu wa tayyabtuhu wa layyantuhu na karba aswakin na danda ƙashi na matse shi na tattauna shi sai ya zama ƙarshen alaƙan na na Aishatu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine miyan nana aishatu ya kuɗi da miyan wa sallallahu alaihi wasallam shi sa malamai suke cewa hani allaki ya siddiqatu binti siddiq haythu jama'a Allahu bayna riqiqi wa riqi rasulillah fi awwal yawm min ayyami ukhra wa fi akhir yawm min ayyami dunya madalla gare ki yake nana Aisha ta yadda Allah ya haɗa tsakanin miyanci da miyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa ta ƙarshe na duniya da kuma rayuwarsa ta farko na lahira a ƙirjinta ya rasu radiyallahu ta'ala anha to saboda haka kowace daga cikin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da matsayinta da darajarta kuma ba za ka ambace ta da mummuna ba kamar yadda munafukai suke yi da kuma 'yan shi'a sa'annan kuma wa'ansu daga cikin wato nasibawa bi ma'ana an nawasib su ne wa'anda suka ce a cikin sabon manzo Allah wa'anda suke musulmai guda hudu ne duk sauran kafirai ne su kuma a yadda 'yan shi'a suka faɗi suka ce sabon manzo Allah guda hudu ne musulmai duk sauran kafirai ne su kuma suka ce duk sauran sahabbai musulmai ne guda hudun nan su kuma kafirai ne kaga albid'atu tuzal wala yuzalu albid'a bi bid'atin ana gusar da bid'a ba a gusar da bid'a da bid'a su ɗan shi'a sun yi bid'ar su sai shine suka tsinewa sahabban manzo Allah suka kafirtar da su su kuma nawasib da suka tashi su ma sai suka ce duka sauran musulmai ne banda guda hudun da wancan suka fifita kaga dukan su dai ba cinyan ba kafan baya saboda haka shi sa ibnu taymiya da ya tashi magana akan lamiyarsa sai ce ya sa'ili an manhaji wa aqidati ruziqal huda man lil hidayati yas'alu Allahu akbar Allahu akbar yace isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi la yanfani anhu wa la yatabaddalu hubbu as-sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu al-qurba biha atawassalu wa likullihim fadlun sati'un lakinnama as-siddiq minhum afdalu yace ya kai mai tambaya akan tafarki na da aqidata an azurtar da mai shirya da karban shirya wanda ke tambaya a kanta ka saurari maganar mai tabbatarwa idan zai yi magana kuma maganan nan ba ta maimaituwa kuma ba ta canzuwa in ya faɗe ya faɗe ta ba zai canza ta ba kuma ba zai maimaita ta ba saboda yana da tabbaci akan abin da ya faɗi sai ce san sahabbai gabaki ɗayansu ba ta ce kuma neman kusanci da hakan ina neman tsani ne wajen neman kusanci da yaddan Allah da shi kowane sahabi yana da daraja a cikinsu amma sai da bakar ya fi su daraja to haka ita ma Nana na aishatu bayan na na khadija babu wanda ya kai ta me falala har malamai suka kara wa juna ilimi shin da Nana khadija da Nana na aishatu wane ne ya fi falala wasu suka ce nana khadija alal itlaq tafi nana aishatu wasu suka ce nana aishatu alal itlaq tafi nana khadija wasu suka ce a'a kowanne yana da falala da darajarsa shine nana khadija tana da falala da daraja na agazawa manzon Allah da dukiyarsa da tunani a farkon musulunci wanda ana bukatan taimako ta taimaka masa ita kuwa na khadi aishatu ta agaza wa musulunci da manzan Allah da iliminta ta yada shi kaga kowanne yana da ne yana da darajarsa to saboda haka dukkan matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam yace kada a ji ka kana ambatan ɗaya daga cikin su da mummuna idan ka ji wani yana sukar ɗaya daga ciki to ka tabbatar ba ahlus sunna bane shi saboda duk mutumin da ke kan tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ya girmama matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam girmamawa na daraja wato fiye da mahaifiyarka kamar yadda za a zagi mahaifiyarka sai inda karfinka ya kare ko to idan ka ga an taba mata matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai inda karfinka ya kare saboda darajarsu ya ɗara darajar iyayenka mata duk wani mutum musulmi darajar da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke da shi ya ɗara darajar duk wani wato duk wata ƴa mace daga cikin mata a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda darajar da suke da shi nassi ne karara ya nuna cewa a matsayin iyaye mata suke a wajenmu me ake nufi ba wai kamar yan na dangantaka na nasab ba ana nufin daraja da matsayi to darajar su kamar uwa take a daraja da matsayi amma ba na dangantaka ba ina fata an gane kaga na dangantaka shine ake ne ake gado ko in ta mutu zaka gaje ta in kai ma ka mutu zata gaje ka amma wancan wato matsayi ne na daraja da ɗaukaka da suke da shi ba ana nufin wato matsayi kamar yanda iyaye mata suke da shi na nasaba ba to wannan shine abinda rafidawa suke a kai na zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da rage musu matsayi da daraja to duk wani mutum musulmi wanda ke bautawa Allah ya sani cewa wajibi ne ya so su kuma wajibi ne ya girmama su sa'annan kuma wajibi ne ya kare darajarsu da matsayinsu sa'annan kuma wajibi ne yayi imani da su a matsayin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen kirki ne su saboda idan ka soke su kamar yadda rafibawa da munafukai suke yin haka kenan Allah kana nuna cewa Allah ya zaɓa wa manzansa sallallahu alaihi wasallam matan da basu cancance shi ba ina fata an gane saboda idan kai suka gare su kenan tamkar kayi suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma gashi Allah ya barrantar da su har zuwa ranar tashin kiyama duk wanda ya soke su da wani abu to wannan mutumin ya karyata Qur'ani duk wanda ya karyata Qur'ani kuwa ya fita daga addinin musulunci Allah shiryar da mu saboda haka anan zamu dasa aya idan Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu daura daga inda muka kwana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la'ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.